addu'a ta ɗari shida. gabar magana ta 61 du'a urrih Addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu a yi ta yayin da iska ta taso rih ana nufin wato iska mana addu'a inda hububir rih Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udhu bika min sharriha duk lokacin da iska ta taso kamar yadda Imam Abu Huraira ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce ar-ruhu ar-rihu min rawhillah ta'ati bil rahma wa ta'ati bil azab fa idza ra'aytumuha fala tasubbuha was'alu Allah khairaha wa sa'idu billahi min sharriha iska cikin rahamar Allah Allah yake turo iska wa al'umma to amma sunnar ubangiji wani lokacin iska tana zuwa da rahama wani lokacin kuma ta zo da azaba iska din rahamar Allah ce amma in ya ga dama ya kawo ta da ramar idan ya ga dama kuma ya kawo ta da azaba wani lokacin ta zo da sanyi ga iska mai sanyi dole sai mutum ya lulluɓa a ta kamuwa da da watakila ciwo wani lokacin kuma ta zo da zafi wani lokacin kuma ta zo da daɗi iska mai daɗi mai ban sha'awa sai ga har ka fi sha'awar ta ma kan ta bature za a kunna fanka ko wani abu makamancin wannan akwai iskar da za ta zo ta rushe gidaje akwai iskar da za ta zo ta rushe ta ta ɗauki ababen hawa ma tana zubarwa akwai iskar da take tasowa da ƙura akwai iskar da take karya bishiya akwai iskar da take zuwa sai hadiri ya zo ruwa zai zuba ta kaɗar da shi ta tafi da shi ta hana ainihin